kai dan wani kauye ne daga kura kake ne kai ma eh? Eh? Eh. abin da muke so mu fitar shine a bani sadaka don Allah da annabi ga sadaka don Allah da annabi ina matsayin wannan a cikin aqida saboda ya ce an an khali mali sadaqatan ila wa ila rasulihi wanda ce dan Allah dan manzansa wanda kuma ce zuwa ga Allah zuwa ga manzansa ma'anarsu ɗaya ne? eh? ma'anarsu ɗaya ne? ba ɗaya ba ne to me bambanci? eh ayi me? to yi muji eh to shi cewa ka bani sadaka don Allah da annabi dan Allah da annabi bai gama ba bai gama ba aiko bai gama ba aiko cewa ya ka bani sadaka dan Allah da annabi masu bayarwa kuma su ce gashi dan Allah da annabi to ya za a yi tawili eh, eh to wa inna ma li kulli mar'in to sai waye ke da magana kuma ina jin ka zuwa ga Allah zuwa ga manzansa an an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih ina ma na wannan da Hausa ila Allah me kenan wa ila rasulih to ya za a fassara wannan eh? a ah, abinda muke nufi ilallahi wa ila rasulihi a bani sadaka don Allah da annabi ga sadaka don Allah da annabi saboda sai an fitar da matsala hakkin akida ba haka ne?

<laughs> akwai bambanci tsakanin wannan daga sarka don Allah da annabi ku ba da sarka don Allah da annabi ko duk ɗaya ne ba ɗaya akwai bambanci eh. ai shi nan abin ne ya bayar ne don Allah amma hannu wa za a danka wa dukiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar mana ya baiwa manzon Allah danwa don Allah ko ya bayar wannan zuwa ga manzon Allah mana a ma manzon Allah amma danwa ya bayar don Allah ya bayar ko eh sadakan mai manzon Allah ko sai manzon Allah ce a'a ka rike wani abu cikin dukiyar kada ka ɗauki duka bayar shine abin da ya fi maka alkhairi qala fa qultu fa inni umsiku sahmi alladhi bi khaybara sai nace to cikin dukiyata zan riki rabona da na samu cikin yake khaybara sauran dunna bayar qala wa qultu ya rasulullahi inna allaha innama anjani bis sidqi kabu dan maliki yanzu kuma ya fito da gaskiyarsa yace ya bayan ya ce ga dukiyarsa duk manzo Allah ce a'a ba za a karbi duka ba ka dauki wani sai ce to ya manzan Allah Allah ya tsirar da ni ne saboda gaskiya da na yi wa inna min taubati ya ce yana cikin kuma tubata da zai yi alkawarin da zai yi Allah uhaddisa illa sidqan ma baqitu ya ce manzo Allah gaskiya ce ta fitar da ni a cikin wannan abin kuma na yi alkawari daga yanzu har mutuwa ba zan faɗi komai ba sai gaskiya ko me zai haifar ko me zai sabbaba min kala fa wallahi yace ya na rantse da Allah ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني الله به يجي نارس إلى الله ban taba ganin wanda Allah ya jarrabe shi a cikin fadar gaskiya ba kamar ni dan in ka lazimci ka taimakon ka zaka faɗi gaskiya to zaka ɓace da wane wane ma sai kun bata kaɗan wane ma sai kun rabu kwata kwata kwata wane ma sai ya yi kaza wane ma in dai ka zumci gaskiya to ka eh? ban ji ba eh to amma sai imanin kana da karfi fa tawili shetan zai kawo ma tawili shaitan shetan zai ce to me zai ne ai kaza kaza ne ai shikenan ka kauce kenan amma kowa ya kawo in ba dai ka ce a gaskiya wannan ba gaskiya bace a gaskiya ba shikenan tun safi hankali kowa ya zo ka ce ba gaskiya bane ina zaka kwana ina ranar za ta fadi maka wane ce kaza sarki ya ce kaza ka ce a ba gaskiya ba ne? gwamna ya ce kaza ka ce gaskiya ni ba zan yi ba shugaban kasa ya ce kaza gaskiya ba zai ba wane gaskiya ya za a yi dole kana ji kana kallo ka take imani ka take mutunci haka ne haka ne to ya za ka yi bukata ta dame ka ka buga ka buga bai ba aka buɗa maka ka shiga kana shiga kuma sai ka ce a gaskiya wannan dai gaskiya to ka fita mana me kai ka sai ka yi hakuri eh? ana samun me ana sa ran gyara ana sa ran me to Allah ya kawo gyaran wallahi ma ta'ammatu kazbatan منذ قلت لذلك لرسول قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم yace bai taba yin da gangan ya karya ba tun da ya alkawari gaban manzo Allah ba zai karya ba ila yaumi hadha wa inni la arju an yahfazani Allah fi ma baqiya yace ina fatan Allah ya kare rayuwata a cikin sauran rayuwata Allah ya kare ni da ita fadar gaskiya qala fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da aya wace ce laqad taba Allahu 'ala an wal muhajirina wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim إنه بهم رؤوف rahim wa الثلاثة الذين خلفوا ما معنى الثلاثة الذين خلفوا ما معنى خلفوا yawwa da waɗannan suka zo suka karya manzo Allah ce ku je wa'annan sai ce to ku je sai an ji abin da Allah zai yi muku sai da khullifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum ba haka bane wazannu alla malja'a min Allah illa ilaihi thumma taba alaihim إلى أن قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة أليس كذلك لقد تاب الله على النبي تبس الله يكرم توبا النبي wal muhajirina da muhajirai wal ansari da lansarawa allazina uhu fi sa'atil usra waɗanda suka bi shi a lokacin wahala sa'atil usra aka ce wannan jaishil usra ake cewa wannan yaki ne na tashin hankali farko kun ga jarraban da Allah ya bayansa kowa ne kai fa sai Allah ya jarrabe ka kowa ce ke sai Allah ya jarrabe ki kowa ne ku sai Allah ya jarrabe ku ka zama soja ka zama tsohon soja ka zama sabon soja ka zama tsohon dan siyasa eh, dan siyasa ko sabon dan siyasa ko dan kasuwa tsoho ko sabo ko malami kowa ne ke ne ne kai sai Allah ya jarrabe ku ga kabu dan malik Allah ya jarrabe shi da shi da waqifi da eh, murara Allah ya jarrabe su sa'an nan baki ɗaya manzo Allah da sahabban sai Allah ya jarrabe su za a je yaki yakin da nesa za a je wani ko takalmin da zai sa takalmi mai kyau ba da shi balle a hawa sa'an ga zafin rana sa'an nan ga rumawa da za a je a hadu da su a shirye suke sa'an nan kuma lokacin da za lokacin da duk manomi baya so ya bar gida banda Allah waye zai jarabi bayan sa da wannan banda imani mai karfi waye zai iya bar wannan hali ya fita je yaki ana cewa wani na ana manzan Allah sai da fito fili manzan Allah bai taba faɗa musu ga inda za mu sai wannan gari za a je waje kaza sai an fita bayan gari sai manzan Allah ce ga inda za mu za a fita waje kaza amma wannan tun a gida manzan Allah ce fa tabuka za mu kowa ya san nisan tabuka ga halin da muke ciki tsananin zafin rana wani ko takalmi ba wani ko safa ba yi da shi sa'an nan ga nesa ga yunwa ga talauci ga menene dan a kawo taimako wane kawo kaza wane kawo kaza na usman me yace ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na dauki nauyin kaza da kaza da kaza da kaza da duk shimfiɗa su da abin da za su sai manzan Allah ya yi murna ya yi murna ya yi murna sai faɗi kalma mai manzan Allah ya faɗa ya ce ce ma darra Usman ma fa'ala ba'da al yau ما ضر usman ma فعل بعد اليوم ما ضر عثمان usman ma بعد اليوم سيدنا عثمان دان كاسوا dan kasuwa ne hamshakin dan kasuwa mai hali aka kawo abinci madina lokacin yunwa kamar kano yau kamar najeriya yanzu ana cikin tsananin yunwa gashi nan kuma allah ya mashi sa'a kwantena dinsa suka zo suka sauko jirgin ruwansa ya sauko aka sa kwantena duk aka kawo 'yan kasuwa yan kwanan singa yan kwantin kari yan kantin kwari yan menene ana zagaya masu hali wannan na cewa na bada kaza wannan na cewa na bada kaza sai da suka gama kakab iya riban da za ku bayar kenan ta gagar kundila wa ina yan kasuwar suke ne ina dukiyar ku inyamurai su kawo a hausa su sai da aka gama riba kakab ya ce to ai wannan riban da kuka bayar ku kuna ganin iya inda za ku tsaya kenan kuma an bani abin da ya fi haka suka ce ba dai cikin kanan nan ba ba dai madinan nan ba ba dan kasuwan da isa ya kara kan wannan dawe ya ce ai allah ya ce me me allah ya ce man zan da yi kurdu Allah karda asanin sai sai mai adafan mudafan ya ce iya inda za ku tsaya kenan suka ce eh ya ce to an bani sama da haka suka ce ba dai ƙwaryen madina nan ba babu dan kasuwan da isa ai duk wanda ya kara sai dai kare ya ce allah ya bani sama da haka allah ya ce kaza kaza kaza kaza ina shaida muku dukkan tinkwari dukkan tinkwari da kwanan singa da dawanau da menene yan kaba da menene duk wannan kwantena a ba musulmai kyauta kalubale kenan har zuwa yau kuma kowa ne kai dan kasuwa sai na usman ya fi ka albarka shi kenan kasuwanci kenan mai albarka amma kana kasuwanci kullum kana cikin talauci kana kasuwanci ka samu kuɗin ka tara kuɗin ka gina gida miliyan ɗari ka gina gida miliyan dubu ka sa rigunan ka hau motar kuna zaune kuna kasuwanci yan uwanku na kwana yunwa mutum ya wayi gari da iyalansa ba shi da abin da zai ci ku kasa cewa kun rage firashi ba ku rage firashi ba ku bayar kyauta ba riban ku aka yi hakuri da rashi balle samu aka yi hakuri da rashi balle samu riban ku za ku rage shi kenan shinkafa dubu bakwai kowa ya zo sai dubu uku uku talauci shi kenan shedan ya je ya mutu sukari naira dubu bakwai shi ke in an sayar dubu uku dubu hudu an ci riba a je a sayar shedan ya je ya mutu sai mai sai allah sa ma albarka shi ne ka zama dan kasuwa ka zama mawadaci ka taka ka yi taka da karfin kafanka amma kana kuna tara dukiya wannan ya tara ana cewa shi kenan kowa ya je kama su toshe kulle wai don a yi tsada a to me amfani ku kenan sai an je lahira za ku yi ma mutane lahira kowa ta kansa yake inda za ku yi ma mutane gwaninta kenan a ce daga gobe shinkafa ta koma naira dubu uku da ɗari biyar ko dubu hudu sukari ya koma naira dubu hudu eh, ko dubu uku da ɗari biyar kaza kaza gero maiwa shi koma ya koma al'umma annabi ku je ku ci fi sabilillahi mun hakura da kaɗan ka abin da Allah zai maka amma shaidan ya zo ya yi katutu a zuciyarka kana gani in ka rage ribar da zaka samu ka mutu to don Allah yaushe ka wadatu me amfanin ruwa in baya maganin kishi me amfanin tuwo baya maganin yunwa to me amfanin tara dukiya in ba zai kare maka mutunci ko addini ko na dan uwanka ba wallahi tallahi ba shi da amfani kana kallo dan uwanka zai salati yayi salatin annabi yayi alwala ya ci abinci yayi sallah a a ce sukari tafi karfin sa shinkafa tafi karfin sa abinci yafi karfin sa mutum ya wayi gari albashinsa nan nan ma'aikata kananan ma'aikata sai ga karamin ma'aikaci shi da mai wallahi ban karbi albashi ba ne na karba zan kawo a kara min matansa na jira gida a kawo masa abinci mai kanci shi ma ba zai bayar ba ya ga wata kwana talatin kwana talatin kaje ba a biya ka ba ya ce wallahi ba mu karbi albashi ba biyu ke ma'aikacin biyu ke da ne ba a biya ba kuma ina bukatar in ce yau ya za a yi ya ce ai an biya ku ya ce wallahi ba a biya ba na karba zan kawo wannan dan Allah Allah zai kyale mutane to me amfani cewa yan kasuwa ana abinda ake so yan kasuwa ku sani duk sa'an da aka ce kasuwanci fa kada ka taba tsamanin cewa kana musulmi ba haushe ko mutumin arewa ba wani musulmi da ke son a cewa inyamur ya fi ka fa Allah Allah menene yasa shugabancin kasar kai kai so a ce shugabanci ya dawo arewa ya sauran kasa yarba da kuma sanya murai me za ka ke so saboda kana ganin wannan kusa da kai ne naka ne za ka dan sarara to haka yan kasuwa din kowa ya so a ce ku ne singa din ku ne kantin kwari din ku ne menene da amma kuka takura ma al'ummar wallahi tallahi manzon Allah ya ce Allahumma man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alaihim shaqqa Allahu alaihim wa fi riwayatin Allahu a'lamu bi sihhatiha lastu mas'ulan an sihhatiha idza asani man ya'rifuni sallattu alaihi man la ya'rifuni Za a sani man ya'rif kai musulmi ka yi karfin hali kana ganin ƴan wanka cikin wahala shikenan canisa su zo in ya mure kwace wannan kanti kudin ku ya kare sai kun hada kwantena mutum goma kun hada kwantena daya in ya mure gajeren wando yana da kwantena biyar a cikin ajihunsa to sai kuma me me bambanci to Allah ya sa su ji wannan magana su sassauto kafin gobe a ce an rage kudin sukari an rage kudin shinkafa kudin masara kudin gero sa'annan kuma duk ma'aikata su yi alkawari tsakaninsu da Allah 27 na kowane wata Kano State kowa ya karbi albashinsa Bayero University kowa ya karbi albashinsa Federal kowa ya karbi albashinsa saboda mutane na shiga cikin wahala ya karbi bashi ya karbi bashi mai kanti shi ma in ba kudin ya samu ba karyewa zai yi ya ga kuma an kai 28 har 30 ka zo kuma ka ce ba ka sai ce ina ka karbi albashin ka sai ka ga kana rantsuwa wallahi ba mu karbi albashi ba wallahi ba mu karbi albashi ba kuma yana bukatar ya ci to ya za a yi kenan Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait تبارك ربنا وتعالى اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين الله اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنعنا فضلك بذنوبنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد qala ka'ab wallahi ka'ab ibn malik kenan yace na rantsa da Allah ma an'ama Allah alayya min ni'matin qad ba'da in hadani Allah lil Islam a'azama min fi nafsi min sidqi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ya rantsa da Allah babu wata ni'ima da Allah ya masa a cikin rayuwarsa bayan musulunci kamar gaskiya da ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ƙarya da ya kwaci kansa Allah akuna kazabtuhu fa ahlika yace bai masa ƙarya ba balle na halaka kama halakar lazina kazabu kamar yadda waɗanda suka yi ƙarya suka halaka inna Allah qala lillazina kazabu yace ai Allah ya faɗa dangane da waɗanda suka yi ƙarya dan su tsira hina anzala alwahya sharra ma qala li ahadin yace Allah ya faɗi sharri game da su fiye da wani abin da aka faɗa saboda sai ce wa qala Allah sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilayhi litughridu za su rantsuwa za su yi rantsuwa in kuka koma da ku kawo da kai gaba da su fa kawo da kai كلمنا تأخذنا على الذنب إجماع الثلاثة الذين يقول فيها أكبرها فأنا نبي رشد الزوم يعني هذا وتعليقه لا تجد جدا يقول تنسو أكتشيس تشاور على مكعب أن الله زي وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاعه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه yace ai mu ya jinkirta da al'amarin mu aka dakatar da al'amarin mu sabani wanda ta zo suka da abin da suka faɗa manzo Allah ya tafi zalimi su yayi mubayana Allah ya tafi Muhammadu Rabbani قال وحدثني عبد عبد بن حميد قال حدثني يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم بن مسلم ابن ابن أخي الزهري عن عمه محمد بن مسلم الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب بن مالك أن عبيد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن عمياء قال يتي سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك yace na ji kaf dan malik yana ba da labarin al'amarinsa yayin da yake fita tare da manzon Allah a cikin yakin ta wa saqa al وزاد فيه على يونس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأكتي أنسى مقاري أتبي رواية سيتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي الأمر إذا قل ما يريد غزوة إلا والرام غيرها يتي يسلم منظر الله يتي ياك سي توريا ما يقين لمسك حالي لا يتي لكن جزاء حتى كانت تلك الغزوة أر ياك تبوك يتسلتي سيدي منظر الله يفيتي وقوة جزاء ولم يذكر في حديث بن ابي الزهري ابا قيثم ولحوقه بالنبي صلى الله عليه وسلم بامبتي a cikin hadisin zuhuri labarin abu haisama da zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi ba to wane ne abu haisama shi ne suka ce wani mutum ne da wanda zai bisa ba wanda ya ba da sadaka sa'i na dabino ina kisa sadakar sa'i na dabiru wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'i tamri hina lamathahu almunafiquna lokacin da munafikai suka yi masa zunubi ne ya faru kisatuha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama maqam yace abin da ya faru shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi tsaya fi nasi a cikin mutane fa amarahu bis sadaqati sai ya ce kowa ya bada sadaka mutane sun shiga cikin wani al'amari ga hali yadda ya kasance kamar yadda ake ciki yanzu sai kwadaita musu ce su yi sadaka ku ba da sadaka yan kasuwa ku ba ku taimaka masu hali ku taimaka masu mulki ku taimaka yan siyasa ina masu tsara dukiya su kawo don aikan kamfe a kawo a taimaka mutane yanzu suke cikin bukata yanzu ne za a yi zama an taimaka musu da manzo Allah ce yanka dan masu kudi ku yi sadaka wa qama abdurrahman ibn auf wa qala ya rasulullah ce ya manzo Allah indi thamaniyatu taraktu minha arba'ata liyali arba'ata liyali wa jitu bi arba'atin uqaddimuha ila Allah ta'ala yace ya manzo Allah ina da dubu takwas ko miliyan takwas ko nawa takwas na raba biyu na barban iyalai na guda uku ga guda hudu na doko na kawo a bai wa na kawo man Allah madaukakin sarki a ba su sadaka mun talakawa musulmai fatta kafara almunafiquna ma ja'a bihi sai munafukai su ga Abdulrahman bin Auf ya kawo abu mai yawa da suka ce ai wannan me yake ai kamar yadda wasu ke faruwa ya abin da baka da shi mu ne sai ai ai ne ai kaza ai kaza ai sai suka ga Abdulrahman ya bada dukiya mai yawa sai suka ce to ai me yake wa nasabuhu lirriya wa ja'a Asim ibn Ali al-Ansari wani bawan Allah ko sunan shi Asim dan Adi al-Ansari shi kuma sai zo makana ya Rasulullah ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam indi sabuna huskan min tamr ina da huski da dinu huski 70 uqaddimuha ila Allah ta'ala na baiwa Allah madaukin sarki fata kafar al-munafiquna ma ja'a bihi sai suka ci munafikai suka ai wannan shi ma ya kawo da yawa Abdurrahman bin Auf ya kawo miliyan takwas ko dubu takwas ko menene hudu ga su nan wayannan kuma su shi kuma wanda ya kawo sai munafukai suka ga an sun kama su yawa saboda su ba za su iya bayarwa ba kuna suna da dukiya tun makama abu haifara sai wannan babu allah talaka sai shi ma ya tashi faƙala sai ce ya rasulallah ya manzan allah sallallahu alaihi wasallam mali min mali shi ma sun allah ba shi da wani kuɗi gaira an yi ajartu nafsi bariha min bani fulani ala sa'aini min tamri yace ya manzan allah ni ba ni da kuɗi amma jiya na yi ko da jiya na samu saki biyu na dabino na bar ma iyalai na sa'i ɗaya ga sa'i ɗaya na kawo فتركت bi لإليالي وجئت بصاع أقربه إلى الله mazhabul munafiquna wa وتغامزوا alayhi جيس الدين wannan ya kawo ya kasa wanda ya kawo rubunne kai ka sai kawo ko baya sun وقالوا جاء أهل في الإبل بالإبل وجاء أهل في الضد بالفضة ما سرق ما يسنكاو ما سرق يسنكاو وجاء هذا بتمرات يحملها وتقول له جميل سائل إلى كده فأنزل الله تعالى سيئا الله يسوك الدعاية الذين يلمسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات شيء سابق أو شيء شيء نقل الله بايا يوا بايا ina ba nan baya yawa ba kaɗan eh? Eh? ina ba nan na Allah baya yawa kuma baya kaɗan eh? duk abin da kai bai wa Allah komai yawa sawai ba baya yawa kuma baya kaɗan sa'i ɗaya bayar na dabiru ne idan dan Allah ya bayar Allah ya saukar da aya isa duk a gwargwadon iko ga ake so ka bayar kaga yan kasuwa ke da na gaskiya wanda aka ce ga mutane sun shiga cikin wani hali sai a samu wannan ɗan kasuwa ya ce an rage kudin gari wanda ya ce an rage kudin shinkafa wanda ya ce dukkan duk wannan sun ga duk abin rage ko na biya kuɗi kaza duk wanda ya ce gari na biya masa kaza to haka ake yana abinda ake nufi kasuwanci kenan abinda ake nufi da boko kenan ka yi boko ka iya siyasa ko ka iya soja ko ka warware wa mutanen ka matsaloli ba ka kara musu matsaloli ba ba ka da amfani kenan ba ka da alfarma kisan wannan bawan Allah kenan Abu Haifa ko قال وحدثني عبد بن حميد قال حدثني عبد بن ابراهيم والوقوف بالنبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معدل وهو بن عبيد الله عن الزهري قال اخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبيد الله بن كعب وكان قائد كعب حين اصيب بصره وكان اعلم قومه واوعاهم لاحاديث اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سميت ابي كعب بن مالك وهو احد الثلاثه الذين تيب عليه يجي لازم يحدث أنه لم يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قد yana ba da labarin cewa da rai bai taba jinkiri ba manzo Allah za shi yaki bai tafi ba duk jihadin da aka je da shi aka yi غير غزوتين yace shi yaki guda biyu غزوة بدر da غزوة تبوك وساق الحديث وقال فيه وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون على عشرة آلاف ce manzo Allah ya fita da mutane da yawa sun sama da dubu goma wala in diwanul ya ce babu wata rajista da za ta yi kirga adadin mutane da suka fita karshen kisan kafu dan malik mun ji yadda ya faru ko aka ba mishi takunkumi aka faɗa masa kaza aka faɗa masa kaza aka ba shi kwana kwana hamsin aka yanke da shi kwana arba'in shi ke nan kana da hulɗa kai hulɗa da matan kana da yanci kai hulɗa da matanka kwana arba'in na cika sauran kwana goma haka sun ga musu kuma zaɓo ne ko na kar wanda ya kusanci matarsa amma saboda imanin ba wanda ya kuma yi wannan al'amari shi sai ce matarsa ba kya ka je gida saboda ba ta ce ka je ka nemi izini mana ga wani ya nema izini an ce matarsa ta yi masa hidima ya ce a'a in na je neman izinin ban san abin da zan sa ban san kuma abin da za a faɗa ba a asali yadda al'amarin su a kaba mutum ta kuma kuma daga shi sai matarsa ba kowa saboda sa'an nan kuma babban fitina yana cikin wannan hali kuma sarkin gasa suna ce ga takarda ga cek ga takarda a aiko kuma duk abin da kake so na jin daɗi ka za a ba ba ya wulakanta ka ba mun ji mutumin ka ya wulakanta ka ta zo ga wani ga fili bulotai kake so gonaki kake so so kake ka zauna kwana so kake ka samu kuɗi so kake albashi so da ka shi nan ya ce yana karanta sai ce wannan wanda fitina ce daban ta fi wancan sai ya kona ta kada ma yana karanta takardar shi zai zai rinjaye shi an fahimta eh ba ji ba zatu hmm. eh, bil mu'minin ai saboda adawa ne da jin wani abu shi sa shi kuma Eh, bai ce tsakawa ya ce saboda mai ya kuna da rai nan ya ke da eh. eh, da shi ne abin da eh wayannan matsaloli ai suna da wahalar fahimta kamar kisan kamu dan malik wannan da kisan hatim ibn abi manta matsaloli da shi kansa kamu ya ce wannan masalar tana da wuya shi ba abin da ya hana ni fita ina da kaza ina da kaza to me ya hana ni fita sai na ce zan shirya mu fita sai da kasa shi kansa masalar ta daure haka matsalar hatim ibn abi manta yayi abin da duniya wacce yayi me za a yi masa a bayyana sirrin daura za a je a kai hari ka ce musu gamu na zuwa ana ɗaukar ka sai ranta sai ranta an tukar sai a harbi sai a kashe amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi sai kuma malaika jibril zai ce ga abin da ya faru amma sai da ci ya ka abu me yasa kai haka banda manzo Allah waye zai yi ya ka me yasa ya ya hatim ya hatim me yasa kai haka yace ya manzo Allah ba ni fa ka kaza kaza kaza kaza

ali sai da ce manzo Allah ce akwai takarda ki ce babu ko ki kawo takarda ko ai dai dai dake sai ta kwace lallabin ta da baya takarda muka zo nema mun karba shi ke in wani din yanzu da ya za a yi ko ba ta sha takarda ba dai za a yi mata ne haka ne haka ne rayuwar to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sawa'i kisa eh, hakim sawa'i kabul malik sawa'i kisa na Aisha duk abin da Allah ya ce ya yi shi za ka farko manzo Allah ransa ya baci to amma tun da ba a sauka masa da wahayi ba ba zai ba zai zartar da komai ba sai wahayi sun ba yasa ce kai ku kafin malik ku je ku ga abin da Allah abin da suka faɗa din abin da manzo Allah ransa bai baci da da manzo Allah ya kafu sai ya murmushi murmushi na bai rai sai ya baci amma tun da ba a saukar da wahayi ba sai ce ku tafi mu ga abin da Allah zai hukunta kanku ana cikin mai kenan bacin rai in ba ba cire zume kwana ko mai shaura kuma a gama wannan abin aka ce kaka kusanci matar da wani takunkumi da yau na biyu mai ana cikin murna ke haka yi wannan amma aya na sauka shi manzo Allah ya murna ya ce kawo ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya ce banda manzo Allah ba wanda ke babu wani mahluki da zai yi tafiya da rayuwarsa kisa kamun gidi haka hatibu ibn abi balta sai Allah ya saukar da aya ya tabbatar da shi mu'mini ne haka kisan na na Aisha da zamu karanta yanzu insha Allah al'amari ne sai da aka yi wurin kwana 30 Madina kowa sai da hankalin sai tashi manzon Allah duk tausayinsa Allah ce rabbil mu'minina rabbil rahim amma na na Aisha ce ba ba ni da lafiya amma ba na jin tausayin da na saba da na sani game da manzon Allah in yi zo mana sai yake yaya kake shi ne cikin kwanciyar hankali yake amma da aka saukar da aya aka barar da yake sai ya karanta musu to ya zai abin da aka ce ya yi ya karanta musu mahaifiyarsa ta ce ki tashi ki sumbaci koshin manzon Allah ki gode masa ce Allah kadai zama saboda cikin kissa akwai wani wuri da yake yana da rashin ba shi da daɗi ko kaɗan amma manzon Allah ne in manzon Allah ya abu ko shi kenan ya zama mai shar'a munafukai sun yi sun yi sun yi abin da suka sai manzo Allah ya tsara da ita ga ita ga iyaye sai ce in ba ki da laifin ciki Allah zai barata ne amma in kin san ki laifin nan ki wata kuma don Allah wanda magana wanda magana ta in ba ki da laifin a ciki Allah zai barata ne amma in kin san kin yi abin da aka faɗa da ki tashi ki tuba ga Allah ki da kuma sha biyar ko sha shida ko sha bakwai ta ce mahaifinta abubakar ka ja ka ta ce tana kwanci tana kuka da masu Allah ya faɗi wannan magana sai idan ta yi rushe hawa hawayen ma ya dauke ya akbar min ukiya ya zama da munafikai suna faɗa in manzo Allah ce in ki san ki yi ki tuba wanne ne fi zafi eh? in ki san ki yi to ki tuba amma da ki ba Allah zai barin ta ce sai hawayen ya kafe baya tuba ce baba ka amsa min wannan magana mana ya ce a a ta ce umma wata ce ki amsa min wannan magana ta ta mina ta ce a a'a sai wata fadi da wanda kana dan kasancewa kowa ne kai sarki ne gwamna ne shugaban kasa ne soja ne mace ce malami ne ba ka da yadda za ka yi sai Allah ya jarrabe ka cikin wannan rayuwa abinda aka kawo ka kai ne kana mulki ko kuɗi ne ko malami ne namiji ne ko mace ne shine kissan kenan da za mu karanta insha Allah babun fi hadithil ifki wa qabul tawbatil qazi babin da yazo na hadisatul if da kuma in mutum yayi laifi ya tuba Allah zai karba ko da kazafi yayi amma kazafi shi yana da haddi ko wannan matsala malamai duk suka ce wannan matsala kawai kawai Allah ya kawo ta ne dan ibtilai manzon Allah haka ne sai ya tashi sai na fara haka ne sai ya tashi ummu kuma ma idan Aisha haka ne ta tashi da na Aisha haka ne ta tashi duk wanda ke cikin Madina banda munafikai ko haka ne sai ya tashi gashi kuma na Ali ya shiga ciki yayin dumu dumu ya fadi maganar da har da na Aisha ta bar duniya tana jin kuma wannan har malamai suka ce duk kare sai na ali da za a cikin wannan aka ce riwaya ta tabbata cewa sai na ali ya ce masu allah ya sake ta aka ce in an manta da wannan riwaya aka kare sai na ali aka yi tawili aka ce akwai abin da ba mahmudi da zai iya wani sai na ali aka ce me suka ce bai goyi bayan bai taimaka mata ba lokacin da take bukatar da shi kuma sauran sahabbai sun taimaka alal akali sun ba ta mai goyon baya sai na yin ce lafiya kai da wata riwaya ce wai ka sake ta ba wata riwaya ce wai mata ba da ba Allah bai takura maka ba ka je ka aure duk suna da daɗi amma zai bin sabi ya ce ba abin da muka sani game da ita sai da riwaya jawabi sai zai bin sabi da sai na da sai na ali wane ne shi sa suka ce Allah na Aisha tana jin zafin wannan abin wane ne hankalinsa bai tashi ba a cikin Madina ba jarraba ce daga Allah kawai ya sa kai ma haka za ka kisa ka tabbatar da jarraba ce daga Allah kawai duk in ka shiga cikin wannan kisa da hankali to za ka fita da laifi amma ka shiga da imani sai ka fita lafiya da kusa da lafiya an fahimta don akwai matsaloli da suka fi shan da ke hankalin mu قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا يونس بن يزيد الايلي وحول السند قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر والسياق حديث معمر من روايه عبد وابن رافع قال يونس ومعمر جميعا عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإثم ما قالوا. أنا وقت النوم كيف بدأ فبرأها الله مما قالوا الله يقرن تديتا يويكي تدقى من السفلاء وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اختصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني وبعض حديثهم يصدق بعضا ذكروا sun faɗa sun ce anna aisha ta zaujar nabi sallallahu alaihi wasallam qalat na na aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja safara afra'a bayna nisa'i tace yadda al'amarin manzon Allah tace yace kai tafiya ko jihadi ne yi ne haji ne ko ne sai ya kurka tsakanin matarsa wanda kurka ta fito da

rabon ta ya fito murna za ta yi koko baki ciki za ta yi za ta za fita yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ta san me zai faru ba manzo Allah bai san me zai faru in ya san abin da zai yi da za a yi za a yi sai a da a wata ta fito da ita za sai ta فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سينا في تتارين منظر الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعد ما أنزل الحجاب bayan an saukar da ayatul hijab fa ana uhmalu fi haudati tace tunda an saukar da ayatul hijab ba za ta yi ba za ta yi tafiya haka cikin jama'a tana cikin darbuka ne darbuka shine daki da ake kan ciki ta ba ta da nauyi sai a ɗauke ta a ɗora kan rakumin tajin da kyau tana ci sai a ɗauke ta in an kai inda za a yada zango aka kwantar da rakumin sai a ɗauki daki a ajiye kasa abinda ake fara yadda ake yi wa unzila fi wa unzalu fihi masira ce a ɗauke da a ɗora mun kai da za mu sauka sauki ina ciki hatta idza faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ghazwatin waqafana yace haka ake har aka je aka yi jihadin aka gama aka juyo ana dawowa wada nauna min al-madina muka kusa shiga madina azana laylatan birrahim wani dare sai manzo a ce kowa ya shirya za a tafi za a yi tafi shi za a je a shiga madina فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش ta lokacin da manzon Allah ya yi shaida cewa za a tafi sai ta tashi ta tsallaka inda sojoji inda musulmai suke ta je biyan bukatar ta falan ma qabaitu min shani aqbaltu tace da ta je ta yi abin da za ta yi sai ta dawo ilan rahali sai ta dawo min taron jama'a suke fana masu sadri fa idza min jaz'in nifari tace ina dawowa tana taba kirjinta sai ta ga sarka wuyar da babu sarka wuyar da aka yi eh, jaz'i zafari jaz'i wani sarka wata sarka wuya ce da ake sakawa da kasan yaman Zafar zafarin wani wani kauye ne a cikin kasan yaman wannan sarka wuya wani abu ne ake hadawa sai a shirya yana tare da baki da fari baki da fari don ado ta ce tana taba wuya ta sai ta ga babu sarkar ta sai ta san cewa sarkar ta fadi a can sai ta ce dubara da kuma na ɗauko na nemo na kawo قد انقطع فرجعت فالتمست جلدي فحبسني ابتغاؤه ta ce ta je tana neman sarka wuyanta sai ta jima saboda tana neman sarka wuya sai ta makara sai ta yi laki wa aqbala ar-rahatu alladhina kanu yarhaluna li fa hamalu hawdati waɗanda ke zuwa su ɗauki ɗakin da ruka ɗin da suka zo ca suke tana ciki ne sai suka ɗauka suka ɗora kan rakumi da zimman cewa tana ciki farahalu ala ba'irin ladhi kuntu arkabu sai suka ɗora kan rakumi na Aisha wa hum yahsibuna anni fihi suna zaton cewa ina ciki me yasa suka zaci tana ciki sai ta ce qalat wa kanat an-nisa'u idhaka khifaf ta ce a wannan lokacin mata sirara ne sirara siraye ne ciki ba su da kiba ba su da na yi kiba lam Habbanna wa lam yakshahunna lahab ba su da jiki ba su da nama jikin su kowa za ka tasiri ya haka take to shi yasa tana cikin da rukan ba ta ciki duk ɗaya ne inna ma yaqulna al-mulqata min at-ta'ami al'ulqata min al-ta'am ay al-qalil min al-ta'am ai mata suna ci abinci kadan ne ba sa yi ba su yi sai nauyi da yawa falam yastankir al-qawm thiqal al-hawdaj hina rahalu wa rafa'u yace da suka dauki daruka ne basu musunta cewa ko mutum ba mutum suna dauka sai suka wa kuntu jariyatan hadithata ni karama fa suka tafi suka kama hanya wa wajadtu ba da mastamarra ce bayan mutane su yi jama'a da an tafi sai na sai ta tsinto sai ta samu sarka wuyan da ta je nema sai ta gani sai ta dauka faji'tu manazilahum wa laysa biha da'in wa la muji da ta dauko sai ta zo inda aka yada zama sai ta ga ba mai kira ba balle mai amsa ba kowa da an tafi sai ita kai yariya karama ta ce fata ya koma inda nake zaune din inda kuka yada zaro aka dauki da ka za aka dashi na zauna wajen ina jira albashi in sun je a hanya suka fahimci ba na nan ina za su zo nema inda aka sani za su zo nema na a وظننت أن القوم سيفقدون ilayya fa baina ana jalisatu fi manzili ghalabat bi aidi fadim tace tana zaune tana jiran ko Allah sai kuma bacci ya dauke ta sai bacci ta yi bacci sai dai bacci kuma wa kana safwan ibn al-muhattali as-sulami thumma az-zakwani sai ce wannan bawan Allah sahabi qad arrasa min wara'il jaysh fadalaja tace wannan at-ta'ris huwa sayyidu huwa sayyidu akhir al-layl tace wannan mutum sai shi ya zo karshen sojoji ya fito yana tafiya ya zo karshen dare sai ya tarar da mutum yana tafiya sai ga duhun mutum yana zuwa sai ya gani dama kafin a saukar da hijabi yana gani na ya sani yana gani na sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tace abinda da take nan ya tashi ne daga barci daga wannan kalma kuma safwan bai yi min wata kalma ba har ka tafi inda muka ni kuma ban ce masa uffan ba yana gani duk rubutu to an tawo musulmai da suka zauna nan gashi an tafi kuma ga duk rubutu kai ka wuce ba sai ka ga waye bane yana zuwa sai ga shi kenan jibo tafiya na na Aisha ce ma ya santa yana gani sai ce inna lillahi kunna ilayhi raji'un tace abin da ya shiga kunnen take nan kafar da fa asbaha inda manzili fara'a sawada insanin na'im fa atani fa arafani hina ra'ani wa qad kana yarani qabla an yudraba hijabu alayya fastayqadtu bi istirja'ihi hina arafani abin da ya tada ni bacci gidan da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa ammartu wajhi bi jilbabi na kina da kuma da da wani koyi ko fuska kada ma ya gani ko wane na na Aisha ya zama lokacin jahiliya suna alfakari da wannan yace wa abudu zarfiya yace sakatan nasifu wa lam turin isqa'i fatana wa la tuwadda qadna bil yadi in ya zama lokacin jahiliya ke da wannan ina ga na Aisha tana ganin mutum sai ta dauki tuba ta sai ta rubuta idan ta kara wallahi na na aisha ce na rantsi da Allah ma yukallimuni kalimatan wa la sami'tu minhu kalimatan ghayra istinjani yace ban da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bai faɗi wata kalma ba kuma har ya yi shi ya kwantar da rakumansa ya danne kafa na hau na zauna muna tafiya bai ce ne kuma ba bace masa kuma hatta ana fara ana fantalaka ya kuru li arrahila sai ya je yana jan rakumin ni ita tana sama rakumin ita tana sama rakumin shi yana tafiya da kafa yana jan rakumin dan aisha ta haura rakumin zai haura rakumin kuma sai zama shi yana jan hatta a taidan jaisha suna tafiya har suka zo suka riski musulmi inda suke da sojojin musulmi ba da ma nazaru muhiri na finari sahira bayan at-tawhir shine shiga lokacin zafi sun shigo lokacin tsananin zafin rana fa man halaka fi sha'ani a aisha ta ce sai wanda ya halaka a cikin sha'ani na sai halaka ma'ana wajen su halaka dangane da wannan abin da ya faru to me ya faru ce ta ce wa kana allazi tawalla kibrahu abdullahi ibn ubay ibn salul wanda ya ta wannan ya da wannan fitina shine abdullahi ibn ubay ibn salul ra'isul munafiqin ta'ifi ta ta'ifi sakin ra'isul munafiqin فقدمنا المدينة سيبوك اسمه مدينة فاشتكيت sun shigo madina da ce ita yariya ce karama lokacin ko ta kai sha biyar ko sha shida sha bakwai dan manzo Allah ya bar duniya tana sha takwas in ka karanta ga wata tabu a ga hajji ta dif wata shekara a kai to za ka samu na aiki tana da ko sha biyar ko sha shida ko sha don kai sha ta ta shigo madina a ana kai munafunci ai na da ta yi kaza ai kaza ai ita ba tana abin da take ce ni yariya ce karama me nasa abin da ake ci fashta kaitu hina na almadinata shahara ce da muka iso madina muka zauna wata daya sai ta zazzabi ya kama ni ban san abin da ake ciki ba wan nasu yufiruna fi qawli ahli hali ilm labari duk ya kuma madina munafikai na yadawa wanda mai raunin imani ya dauka bai karfin imani ya kiya wala ashkuru bi shay'in min zalika ce ita ba san abin da ke gudana ba ba ta san abin da ke da yamma ake ba a Madina wa huwa yubibuni fi wajhi anni la a'rifu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-lutf alladhi kuntu ara minhu ila ashtahi sai da tace da take rashin lafiya tana jin kokonto a cikin zuciyarta me yake faruwa ne gani ina zazzabi ba ni da lafiya kuma na saba na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba ni da lafiya yana tausaya min yana jimman amma yanzu ina ga ba na ganin tausayi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai haka dai haka da wayan sun da suka ce ya kai hajji fa inna ma yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa yusallimu thumma yaqulu kayfa kiyu ce ba na ganin tausayi tausaya wanda manzo Allah ya saba din yanzu ba da gani sai ina kokatu me ya faru ne amma ba ta san me ya faru ba sai ta sai sai ne manzo Allah ya ne ya yi sallama assalamu alaikum kaifa tiku ya ya kake ya yi shi ne da ya kama hanya فذلك يريبني فذاك يريبني ولا اشكو بالشر tace tana jin kokato ne tana jin zuciyarta da so na iya mata cewa akwai wani abu to amma ba ta kawo sharri a zuciyarta ba hatta ba rajul ba da ma na fitu sai ta ce bayan ta samu lafiya sai ta fita tare da wata mata sunanta misma masani manasi au asani ce masani suke fita zuwa zuwa lokacin ta ce mu lokacin larabawa muna tsarkake gidajenmu da bandaki ba a bandaki a gida nesa ake zuwa rai kuma mace ba za ta fita ba sai da duhun magarba sai su je tafiya bukata su dawo ta ce da na samu lafiya sai na ɗauki ummu mistaha za mu koma za mu je manasir wa huwa rasu na makewayen su ke wala na kunu illa laila ila laila ta ce ba ma ta sai daga dare zuwa dare wa zalika qabla an nattakhidha al-qurus qariban min buyutina ta ce wannan lokacin kafin a gina ban dakuna kusa da gidajen ne wa amruna amrul arabil awwal fi tanazzul yace al'amarin su kamar al'amari ne na laraba na farko a cikin tsaftace gida da waɗansu abubuwan da ba a so wa kunna da na ta'azza bil kunu yace wai suna ganin a gina ban daki a yi wannan abu ne da yake bai dace ba an nan tafi za a inda burkina fan talabtu ta ce sai na tafi ana wa ummu misbahi larabci sosai ne اسكن انت وان على ضمير رفع متصل عطفت فصل بضمير المنفصل فانطلقت sai ta ce ana wa ummu misla ta ce sai muka kama hanya ni da ummu misla muna tafiya wa hiya bintu abi ruhmi ummu misla din nan sunan mahaifinta abu ruhmi ibnu abdul muttalib ibnu abd manaf wa ummuha ibnatu sahl sahl bin amir khalid abi bakr as-siddiq mahaifiyar da mahaifiyar mahaifiyar abubakar as-siddiq wani abin ya dauki asali ne na kariya ta gidan aure sa da hukumomin ta ko wani abin din ta a kawo ta tsohuwa ne ta tana kula da ita tana tare da ita da'ima wakuna ha mishi haifin usaza ibn ibn abbad ibn abd al-muttalib fa aqbaltu ana wa bint abi muhammad qibla qibla bayti tace sai muka kawo dawo muna tafiya ina faratna min sha'ina da muka je muka biya bukatun muna dawowa فأخذت أم مصبح في مرقها kuna tafiya ummu misba sai ta yi tuntubi da rigar da kuma yafinta ko kwarjan da ko abin da take ta sa sai ta taka ko ta yi tuntubi